يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون فيه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 ko ɗaya ga ne. to tsakanin biyu dai akwai ɗaya insha Allah saboda aka insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a cikin wannan littafi na ahkamul jana'iz wa bid'ah wadda Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ya wallafa wadda muna cikin masail matsalan eh, sallan wane ne zai jagoranci sallah idan aka yi rasuwa wanda ya fi cancanta ya fi mana ya jagoranci sallah shin dangin wanda ya rasu su suka fi cancanta ko kuma limami wanda yake limancin al'umma ko kuma shugaba wanda ke shugabantar al'umma kuma yake musu jagoranci a sallah idan akwai shugaba wanda yake shi aka sani an yi ittifaki shi ke jagoran ɗawainiyar al'umma kuma shi ne limaninsu wani sa'i kuma yana iya zama shugaba daban limami daban to duka a bisa duka ɓangarorin ko da ya zama Eh, mai shugaba mai shugabanci kuma shine limami shi fi cancanta da jibintan sallah ko kuma canji a wannan matsalar mace ta ah, karatu na ga a lokutan da suka gabata da bayanin ya kawo bayanin ibn hazm rahimahullah cikin al-muhalla littafinsa Eh, har ya kawo a ci gaba da inda ake kamar yadda muka sani muna mun tsaya ne a shafi na ɗari da talatin inda ya zama gaban eh, karatu cewa wa amma ma a shara ilai ibn hazm minar al-qur'ani suna bayan ba ويعني قوله تعالى أبن دم جنر ابن حزم رحمه الله قلت وكأن ابن حزم رحمه الله لا يرى أن قول الصحابي السنة كذا في حكم المرفوع وأنا أني مجرى أكن سأموتي شنو تيجي وسيأتي زيادة بيان لهذا في المسألة الثالث والسبعون وفي المسألة الثالثة والسبعون قال بياني زيزو مسألة السبعين ده وأما ما أشار إليه ابن حزم amma abinda ibn hazm rahimahullah yake ishara zuwa gare shi mana yake nuni zuwa gare shi cikin bayanin da ya gabata min alqur'ani was sunna na abinda yake nufi da Alkur'ani da sunna shine fa ya'ni qawluhu ta'ala yana nufin faɗin Allah subhanahu ta’ala ne inda Allah ce wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah wato nan ibn hazm yana nufin a maganar Allah subhanahu ta’ala tana tabbatar da cewa wanda suka fi cancanta ko wanda fi cancanta ya kibinci limanci ga wanda ya rasu shine wato dangi sai ibn hazm su ya akan wannan eh, yace wannan shine abun da eh, littafin Allah ke nuni zuwa gare shi da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine alhabis abun alhabis shi Sheikh Muhammad Nasiruddin ya ce abun da ibn hazm yake nuni zuwa gare shi na cewa alqur'ani da sunna yana nufin ne faɗin Allah subhanahu wata'ala wa ulul arhami ma'abuta zumunta na abuna na rahim wato na mahaifa waɗanda dangantaka ta haɗa su ta jini mahaifa ta haɗa su to waɗannan ba'uduhum aula bi ba'din fi kitabillah to sashin su sun fi su suka fi cancanta su ji binci lamarin sashi waɗanda suke ma'ana da dangantaka ta jini su suka fi cancanta su jibinci yan uwansu wanda suke da dangantaka ta jini dangantaka ta jini ta haye komai shine abin da eh, ake fassara ayar ba'ulul arhami ba'dhum awla bi fi kitabillah kamar yadda ita wannan aya ta zo a cikin a suratul ahzab inda Allah subhanahu wata'ala yake maganan eh, gado da farko gado ana iya samun muhajir ya gaji ansari ansari ya gaji muhajir ba tare da cewa akwai dangantaka ta jini a tsakanin su ba balma wannan dan madina ne wannan kuma dan madina garin su ma ba ɗaya ba asalin su amma yan wantaka sai ta sa ta musulunci sai ta sa ɗaya gaji ɗaya ga wanda duk ya rasu amma lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya soke maganan ‘yan gado da ‘yan wantaka na mu'aka sai Allah ya soke ne da cewa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'd fi kitabillah dangi waɗanda suka haɗa jini na dangantaka su suka fi cancanta sashin su ya jibinci sashi ma'ana ko da a gurin gado ne su suka fi cancantan gadon juna wanda ba da dangantaka ta jini da wani to ba da za a iya gaje shi sai dai in dalili ko na surkuntaka ko na auratayya in wannan ne ya shigo to nan ne kuma za a iya abu ne sai kuma ababa abu ne a wani kawai dangantaka na surkuntaka ko na auratayya su ne za su sa wannan miji da mata ba dangin juna ba ne a jini amma tun da suka zama ma'aurata to shi kenan sun zama alaƙansu har ta fi mata dangantaka da yawa eh, to kuma shi yasa su waɗannan babu wanda yake kau da su a gado sai dai kawai a rage musu rabo amma ta ko ta halin kaka ko suwa ya kenan a raye ma'aura biyu suna gadon juna ko miji ya gaji mata ko mata ta daji amma in ka cire irin waɗannan to dangi su ne majibintan dangi kuma su suka fi cancanta su gaji juna maka ulul ba abin aula bi abin fi kitabillah da sauran wasu abubuwa wajen aurarwa dangi su ya kamata su aurar da ya da makamancin haka ba ko waliyinta mahaifi ko kuma babba ko kuma haka dai har ya zamanto amma dai waɗanda suke da dangi su fi cancanta su zama su ne waliyan waɗannan abin da wayin da za a auren mata to duka wannan aya an yi ta fassara ta da irin waɗannan ma'anoni din da maganan gado to a nan kuma har yanzu an kawo ta da maganan sallah jibinta ma'ana in mutum ya rasu danginsa ya kamata su jibinci yi masa sallah in wani zai masu sallah to sai zama sai da izinin su ne ko su ne ko da umarnin su amma in aka ce ba su wani suke da wannan haƙƙin to wani da abuna kamar illimami ne na gari ko kuma shugaba to ko da wani ake so yi sallan to sai da izinin wannan ba wa izinin su majibinta dangi ba wannan shine dalili shine faɗin ibn hazm rahimahullah cewa akwai hujja daga littafin Allah cewa abunan dangi su ne za su jibinci ‘yan uwansu wajen sallah. Wa kaula sallallahu Alaihi wasallam fil hadithi la'ati fil mas'alati taliya. Hakanan faɗin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a hadisi mai tahowa dinnan a mas'ala da take tafe. Wala ya ummannar rajulu fi ahli faɗin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam cewa wala ya ummanna rajul fi ahli ba za a limanci mutum a cikin iyalansa ba sai dai shi ya zama limami abu ne to ma'ana idan sha'anin harkar dangantaka ta shigo kaga idan an yi rasuwa to wannan abu ne shine harkar dangantaka za ta shigo don dole za ka samu majibinta ko kuma akwai dangantaka ga wasu da wanda Allah ya masa rasuwa wa Allah ya masa rasuwa to shine sai ce wala ya ummanna rajul fi ahli ba za a shugabanci ba za a limanci mutum ba a cikin iyalansa ma'ana sai dai shi ya limanci kenan to wannan shine abun da ibnu hazm yake nufi a sunna cewa abuna fi kitabillah abuna fi qur'an wasunna wasunna shine wannan hadisi kama fi riwayatin istadalla bi ibn hazm ala anna al-ahqqa bis salati ala al-mayyit al-awliya ne da yazo wata riwaya wacce ibn hazm rahimahullah yake kafa hujja da ita cewa lallai wanda yafi cancantan yin sallah ga mamaci sune al-awliya wato majibinta mutum a hanyar dangantaka wala ya kafa annahu istidlalun bil ya ce wannan bai ya cewa istidlali ne bil wato kafa hujja ne da abun da yake gama gari cewa wala ya umarnar rajulufi a ko kuma cewa wa ulul arhami ba'dhum aula bi fi kitabillah wannan dalili ne wanda yake gama gari da yake cewa ko a gurin sallan janaza ko wani abu a ko ta wani hali waɗanda suke dangantaka da juna haƙƙinsu a tsakaninsu da juna ya fi haƙƙin wanda babu dangantaka ta jini tattare da shi a da wajen mu'amala ne wannan yana yana misali mutum da makwabtansa haƙoƙin makwabtaka to idan aka samu kuma makwabcinsa ne kuma danginsa ne to kaga wannan yana da haƙoƙi sama da ɗaya makwabci wanda shi makwabci ne kawai zaman tare da zaman anguwa da kusaci wannan kuma ga gidansa ga gidansa amma wa da gani ne akwai bambanci da wanda shi kuma ba haka ba mutum shi ne kawai sai ce kawai in an ce wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhum fi kitabillah ko kuma aka ce wala ya ummanna ar fi ahlihi ba ana nufin a wajen sallan janaza ba wannan wani gama garin dalili ne ce a cikin komai ma haka a salla shi tafiyarsa ita ce shugaba shi ne zai yake da haƙƙi yake da haƙƙin yace wa daliluna wa huwa hadithul eh, Husayn radiyallahu anhu khasu yace amma mu dalilin da muka kafa hujja da shi na cewa eh, shine hadisin Husayn da yake cewa ba don sunna ba ma kaddamtuka kaga wannan kai tsaye kawai yana magana akan sallar ne. amma waɗannan dalilan su suna magana ne akan duk wata mu'amala nan ce wala eh, abuna wa ulul arhami ba'dhum aulabi bi ba'd fi kitabillah a kowace irin harka dangi wanda suke da dangantaka na jini su da bambanci da wanda ba su da dangantaka kuma jibintan juna da haƙƙi mai ƙarfi wanda yake da dangantaka ya fi a kan wanda ba shi dangantaka ta jini kowa yana da haƙoƙinsa amma na wanda suke da dangantaka ta jini kan ɗan uwansa da suke da dangantaka ɗin dan abu na haƙoƙin sun fi ƙarfi to shi ne abun da yake nufin cewa to irin wannan aya da wannan hadisi suna magana ne akan a kowane hali ba suna magana akan sallan janaza ba amma hadisin Hussein kuma da yace ba don sunna ita ce haka ba da ba zan gabatar da kai ba kaga wanda shi yana magana ne karara akan sallan janaza yace don haka sai yace wancan hadisin shi yafi karfin hujja saboda shi yana magana ne akan sararan abin da ake magana a sa shine sallan janaza da don haka yace wannan shi hadisi ne wa huwa hadithul Hussein radiyallahu anhu khasun hadithi ne khas wanda yake yake hanta da magana akan sallan janaza wa huwa muqaddamun kama huwa muqarrarun fil usul yace don haka shi za a gabatar dalilul khas muqaddamun ala al-istidlal bil khas muqaddamun ala al-istidlal bil 'am wato idan aka samu dalilai biyu dalilin da yake magana akan matsala ke altacciya kai tsaye ita yake nuni gare ta shi ya fi karfi akan dalilin da shi gaba gari komai da komai ke magana shi yasa idan ka duba wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah wannan yana nufin a sallan kadai ka gani yana nufin a wajen gado nan ma haka wa ulul arhami ba'dhum awla ba'dhum fi kitabillah domin ba wanda zai gado sai mai dangantaka ta dini ko kuma wanda aurace ya ta hada sannan wa ulul arhami ba'dhum awla ba'dhum fi kitabillah wajen aurarwa kawai ga iyayen ya sai wani mutum kawai ya zo ya ce shine zai bada auren a su suka fi cancanta su aurar da yansu ko su aurar da dangi ko su aurar da danginsu akan a ce wani ne ya zo zai abu nan in ga wani nan ga kuma dangi nan to ulul arhami fa azhum aulawi ba abin fi kitabillah kaga shi wannan dalilin yana magana ne akan komai kawai a kowane irin yanayi ma ulul arhami ba azhum aulawi ba abin fi kitabillah amma hadisin Hussein wanda muka wuce a farkon shafin da ya wuce nan cewa a ah, taqaddam falaula annaha sunna ma kuma a daidai lokacin sallan gawa ne sallan janaza ne amma ki masa ka wuce ba don sunna bace haka ba zan ce ka wuce ba to kaga wannan kuma sahabi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bal ma ashabban ma na abin yana daga cikin alu baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam to kaga ne shine abin da yake nufi anan cewa ali nan wannan a ƙa'ida ta usul in an samu istilal, khas kafa hujja da abu wanda yake kai tsaye yana magana akan tsirarar matsalar to wannan shi ake gabatarwa shi ya fi karfi kan abun da yana magana ne cikin kawai gama gari ta koto wani bangare ya ce wani zalika zahaba ilama da karna jumhurul ilama? don haka ne mafi yawan malamai suka tafi akan abin da muka ambata na cewa suna yadda ya fi dacewa shine shugaba akan jama'a wanda aka sani shine shugabansu kuma shine mai musu sallah jagoransu ko kuma a shine limaminsu mai musu jagora shi fi cancanta idan aka zo sallan janaza shi fi cancanta ya zama shine limaminsu in kuma ma wani ne zai sallah to da izinin wannan ne wannan ne zai ba da dama ya ce wannan shi ne jumhurin malamai ma'ana mafi yawan malamai suka tafi a kai ka abi hanifa kamar abu hanifa rahimahullah wa malik da imam malik rahimahullah wa ahmad da imam ahmad rahimahullah wa ishaq da imam ishaq ibn rahawai wa ibn munzir da ibn munzir shi ma wa shafi'i da imam shafi'i duka nan haka suka tafi bi kaulin qadim a fatawansa a maganarsa tsohuwar magana din kama fi al kamar yadda yake cikin littafin Imam an-Nawawi wanda aka masa suna al mujalladi na biyar shafi na 217 a a wanda a kuna a tabar sa kenan ce summa istadraktu فقلت إن الحديث الذي استدل به ابن حزم لا لا عموم له فيما نحن فيه yace sannan sai nayi istidraki yace istidraki ma'ana riskar da wani abu na bayani ko ilimi ga wani abu ko ga wani abu da ake kai kai istidrakin riskar da wani abu na ilimi zuwa ga wani abu wanda zai kara wa wannan abun ƙarin duduwa ko ƙarin bayyanuwa ga waɗanda suke duba abu eh, don haka ce diraki cewa fakultu nake cewa in ji sheikh muhammad nasir ah, innal hadith alladhi istadalla bihi ibnu hazm yace lallai hadisin da ibnu hazm ya kafa hujja da shi can la ya ummanna rajulu fi ahli wani shine la ya ummannar rajul fi Ali, ba za a limanci mutum a cikin iyalansa ba ce to wannan hadisin la umuma lahu fi ma na fi babu wani abunan eh, gama garanci ma'ana babu wani shumuli ma'ana eh, babu wani bayani wanda yake gama garin bayani fi ma na fihi cikin abin da muke magana a kansa ta yadda har za a ce cewa la ya umarnar rajulu fi ba za a limanci mutum a gidansa ba cewa ba a gane wannan maganan ba ko kuma ta shafi wasu abubuwa daban-daban kawai yana tana magana ne akan limancin tsalla ba maganan janaza ba don haka eh, amma in maganan janaza ne to anan ake duba jibintar wanda ya rasu don haka la yusalliyanna ahadun imaman bi baiti fi baiti abinda kawai hadisin yake nufi la yusalliyanna ya talli anna ma'anahu domin ma'anan hadisin shine la yusalliyanna ahadun imaman bai dace ba wani mutum yayi halla a matsayin liman bi baiti alhali ga ma'abucin gidan fi baiti kuma a gidansa in a gidan wane za a yi sallah to shi ne gidan shi bi cancanta ya zama limami shi shine abun da wannan hadisin yake magana wanda ibn hazm ya kafa hujja da shi la ya na rajul fi ahli ba yana magana ne akan sallan janaza ko ba yana magana ne akan wani abu wanda ya shafi da sallan janaza da wasu abubuwa da wasu abubuwa ba a'a kai sai kawai yana magana ne akan limancin sallah a gidan mutum to bai kamata ba wani ya limanci mutum a gidansa idan an zo yin sallah Shi ne ma'ana wannan hadisin wa hadha a min majmu'i riwayatil hadith yace wannan a fili yake in ka taro riwayoyin hadisi fili riwayatin li muslim wala ya umman wala yu'ammanna wala yu'ammanna ar-rajulu rajula fi sultani wato wani mutum ba zai limanci wani mutum fi sultanihi a inda yake sansanin ikonsa ne ba wa fi ukura a wani a wata riwayan kuma lahu eh, gare shi wala ta ummanar rajulu fi ahlihi wala fi sultani eh, bai kamata ba kalimanci mutum a gidansa ko kuma a inda sansanin ikonsa ne sai dai in shi ne ya baka izini fa hujjatun ala ibn hazm yace wannan hujja ne akan wani hazin? domin wannan yana magana ne akan sallah haka ba yana magana akan sallan janaza ba yace li anna zahira anna al murad bihi as-sultanu alladhi ilayhi wilayatu umurin nas domin eh, zahirin ma da. Eh, manufar hadisin tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala ta'ummanna ar-rajulu fi ahlihi wala fi sultanihi to yana nuna ma ashe sultan shugaba wanda yake da iko akan jama'a da guri to duk wata sallah ma shine yake da iko akanta. to sai ce wannan kamar hadisin maimakon ibn hazm ya kawo shi a matsayin hujja da yake kare ra'ayinsa na cewa dangi suke da iko sai ce ban ma wannan hujja ne a kansa don hadisin yana nuni ne zuwa ga ƙarfafa sultan wato mana shugaba akan duk wata sallah shi ya fi cancanta a ce shi ne ya jibince ta sai dai in ba shi zai yi ba to da izininsa ne za a jibince ta duka wannan bayanai yake ta yi da hujja wajen waɗanda suka cancanci su fi a suka fi cancantar jibintar abu ne sallan gawa sai li anna zahira a al-murad bihi as-sultanu alladhi ilayhi wilayatu umuri an-nas eh, shine shugaba wanda jibintan al'amuran mutane ke wuyansa والظاهر أيضا أنه مقدم ala kuma kuma ah, zahirin hadithin yana nuni cewa shi shugaba wanda ɗawainiya take wuyansa shi ake gabatarwa akan wanda ba shi ba walau kana aksara minhu qur'ana ko da kuwa wani ya fi shi yawan ƙurani in dai ne shugaba kuma shi ne kewa mutane limanci to ko an samu wanda ya fi shi yawan qur'ani to ba za a waiwaya zuwa ga wannan alaran ba sai dai zuwa ga shi shugaba saboda ne iko yake hannunsa kuma shi ne kewa mutane limanci yake unzur a shaukani ka duba shaukani shi shine nailul awqar idan ka duba nailul awqar na imam shaukani a rahimahullah mujalladi na uku shafi na 134 a matsabarsa don haka ala'ayi halin ya tafi kan cewa suna ita ce limami da aka sani shugaba majiɗincin mutane ya zamanto shine a ya zamanto limaminsu a lokacin da za su yi sallan janaza kaga wannan eh, in wannan za a duba suna ashe kenan ma eh, mutane ba su da wani ikon su tsaya ana ta ma karaskiya wani sa'i da daga an zo kawai a guna limami wanda eh, yanzu misali yanzu eh, abin lura da wannan eh, lura da wannan ni a gani na idan mutum ya zamanto a unguwansu kullum yana sallah a masallaci tare da mutane in Allah ya sa shi ne riga da rasuwa wanda ya fi cancanta ya masa sallah eh, wannan limamin da suke sallah masallaci a an zai ana ce wani abu na dogon turanci da mai a ah, mutumin da ya yadda ya amince yake sallan farilla tare da shi kullum suna sallan farilla tare da shi a zuwa su yi azhar su yi lasa. to kuma sai Allah yi wa a mutum suwa. sai aka zo za a yi sallah sai wani ya taso daga tun ya ci za a abu wai idan ka nemanci sallan janaza shi yake nuna kuna tare wannan duk ba ba shi ne ba gaskiya duk ba shi ne ba abin yawanci irin waɗannan abin da abu a fili ga yadda suna ta tabbatar da aka ce wani yana sallah da da mutane sai ga gaba ɗaya idan aka ce eh, kai tsaye wanda shi ne limamin za kawai zai masu sallah shi ke ɗan magana ta gani sai eh, in kuma wata ko wasiya wasu suka yi wasiya duk inda ka ga mutum ya yi wasiya kafin ya rasu wani abun da yake so a yi bayan ya rasu to wannan daga Allah ne yawanci wasiya daga Allah ne su wata ala ko mutum ya ce in ya rasu wani yake so yana roƙon a roƙi wani masa sallah ko makamantan haka wannan abu ne daga Allah <coughs> to amma in ba irin wa'annan ko wasiya ya faru ba ko wani abu makamancin haka haka kuma idan abu na ko wani wanda yake ko sananne a gari ko wani abu makamancin haka idan idan Allah ya wani rasuwa in aka zo yanzu kaga misali in aka ce aje akan je a ce kofar mai martaba yin sallar janaza kaga wanda fi cancanta ya yi sallah in can haka ne to limamin gurin limamin masallaci in ko ba haka ba to sai an nemi izininsa yau ko da wasiya aka yi sai an nemi izininsa ana so ya taimaka ana sa ya ba da dama wane ya sallah to in ya ba da dama shi ke sai fi cancanta idan ce waye ya rasu a masallacin za a masu sallah wanda fi cancanta limamin guri sai dai in da izininsa ko kuma bayanan wanda dai suka shi ne limami a guri sai fi cancanta in an ce shagon goro wanda yake limami a guri sai fi cancanta in ko wata wasiya ko wani abu dalili ya to sai in an nemi izinin limamin guri ya ce eh wani wace to shi kenan sai ga kawai duk kuma ya zama mai sauri a sai matsala ta 67 ke fa'in lam ya hadurin wali auna ido. to idan aka zo shi majibincin shugaba shugaba wanda yake shine shugaban jama'a mai musu sallah sai zama bai samu zuwa ba aka ce ina na'ibinsa shi ma bai samu zuwa ba za a yi sallan janaza idan majibincin al'umma shugabansu mai musu sallah bai samu zuwa ba na'ibinsa bai samu zuwa ba to fal fal'ahaku bil imama wanda ya fi cancanta ya yi limanci a wannan yanayin a ƙara'uhun biLla, shi ne wanda ya fi kowa karatun littafin Allah wanda ya fi kowa a ah, sanin alƙur'ani ko haddan alƙur'ani an samu haddan alkur'ani da sa shi ya fi saboda haka idan aka zo eh, mai jagorantar jama'a baya nan na'ibinsa baya nan ta sai duba aqra'u min kitabillah thumma ala tartibi alladhi warada dhikruhu fi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam in ba samu wannan ba abin da kawai zai tafi in shugaba majibinci baya na na'ibinsa baya na to sai a koma maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya jera mutane a qara'uhum li kitabillah wanda yake kowa a littafin Allah shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya ummul qauma a qara'uhum li kitabillah wanda zai wanda asali ma limanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya zaba mutane limani tun na sali ba zan yi rikici a kowane masallaci ba inda za a yi tsakani da Allah ba su rai don an samu idan mutane sun zo bude masallacin su kawai kenan abu na wanda shine mafi sanin littafin Allah to sai zama shine limamin su da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba fa in kanu fil qira'ati sawa in suka zama daidai wa daida a karatun Qur'ani to fa alamuhum bis sunnah sai a duba to waye fi sanin sunna a karatun qur'ani yana da shi duka suna an samu wasu ma suna da shi kuma kusan daidai suke da shi da su to waye fi sanin sunna sai duk wanda fi sanin hadisai ga qur'ani ga hadisai shine fi cancanta fa in kanu fi sunnati sawa in suka zama daidai wa daida a sunna to fa aqdamuhum hijra sai a duba wanda ya riga su hijira kaga nan an koma girmama manya da kuma eh, seniority ma'ana wanda ya riga kaga waɗanda suka riga hijira za ka samu mutum yana da ilimi daidai gwargwado bai kai wani ba amma saboda kasancewarsa shi ya riga yin hijira to annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai ya gabatar da shi fa in kanu fil hijrati sawa in duk tare suka yi hijira to fa aqdamu silman to a sanya wanda ya riga musulunta kaga nan ma gabatar da seniority a wanda ya riga musulunta sannan tukuna sai bayan sai na bayan wannan mafiya yawa yana koyar da laduba na rayuwa ne idan aka ce wani ya riga ka zuwa to kullum kawai ka kiyaye masa yana da wani haƙƙi na rigawa da yi ne eh, ya riga ka zuwa ko gari ne wannan ya riga zuwa gari kai daga baya ka je gari ya riga ka saboda haka shi siniyan ka ne yawa wani ya riga ka shiga makaranta kai daga baya ka shiga Shi yana gaba da kai ba za ku taɓa zama daidai ba don ya riga ka zuwa to a san komai haka ne to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ga damu musulman wala ya umman ar-rajulu fi sultanihi wala yaq'udu fi baytihi ala takrimatihi illa bi iznihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala ya umman ar-rajulu fi sultanihi bai dace ba mutum ya limanci ma'ana bai dace ba abu ne alimanci mutum a kewayen da sansanin da ƙarƙashin ikonsa yake yawa sai dai inda izininsa ko kuma abu na amma wani ya zo kuma ya zama shi ne amma inda izininsa ne ko wani ba ko ya zo babban malami ko wani abu wannan kuma ana girmama malamai idan sun kai ziyara guri mana a ba su dama su yi limanci wannan yau wannan ya tabbata abu ne magabata ma suna yin haka duka sai ce wala ya ka'udu fi baitihi ala takrimatihi illa bi izni idan mutum ya zo bai dace ba mutum ya zauna in ya zo gidan mutum ya zauna ala takrimati a bisa wani guri wanda yake keɓantacce na mai gida da ya saba zama illa bi izini sai da izinin abu ne to sai dai a lura da wannan kuma sai aka yi wani irin yanayi abu nan sai yanzu misali kamar ko irin falo haka mutane sun sa kujeri ko mai gida ya sa kujeri to sai a sa duguwar kujera ta mutum wuru ita ce ta mai gida kuma kaga shi kadai zai zauna amma shi ta ta ita ce ta fi kowace zai da ya kamata kawai guda ɗaya kawai da ta ishe shi doguwa kuma a gefen inda baki za su zauna saboda baki za su iya zuwa sama da mutum ɗaya to amma sai aka sa wata doguwa haka kuma ita ta fi fuskantar ko wani gurin abun eh, da duk ya dace a fuskanta ko tv ne ko wani abu eh, ita kawai ba sai ka lambasa kanka ba eh, asali yawa ita shi ne gida ne to amma dai ala ayi halin hadisa koyarwa ta addinin musulunci eh, in mutum ya zo bai kamata ya zauna kai tsaye a wannan eh, kujeran ba ko da ita din ne mai tsayi ne sai da izinin mutum ce a zai shi zai zai zauna a nan ya tambayi mutumin shi kenan sai ya ce zauna ko ko mutumin da kansa ya ce a zo mu zauna a nan sai suka zauna shi kenan eh, ko kuma wani shimfiɗa ne haka ɗan kafet da ya saba ko na filfili ko wasu abubuwa haka a ɗan keɓe a cikin falonsa mutum ya zo kawai ya je gurin ya zauna shi ma ba da biya ciki ba mamaki a inda ya saba zama ne da yana watakila ko ibadansa ko wasu abubuwan saboda haka sai a bar masa kayansa to don haka amma sai da izininsa nan ce ana so a zauna a gurin in ya ba da izini shi kenan to kaga wannan wasu irin abubuwa ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke koya mutane a babin rayuwa da laduwa shi akhrajahu muslim wa muslim rahimahullah fa wannan hadisi wa ghayruhu min ashabi sunan wal masani min hadisi abi abi mas'ud al-badri al-ansari daga hadisin abi mas'ud al-badri wanda ya halarci badar al-ansari kuma ba ansari wa qad kharrajahu fi sahihi abi dawud ko kada karrastu kai fi sahihi abi dawud yace nayi takrijin sa a sahihi abu dawud haka hadisi ne ingantacce wa ya ummuhum al-aqra'u walau kana gulaman lam yablugh al-hulum li hadith amr ibn salima <coughs> a ah, sai wanda ya fi cancanta ya limanci mutane shine mafi sanin alkur'ani ko da kuwa yaro ne karami wadda bai isa mafarki ba saboda hadisin amur bin salima Annahun ya'ni Kaumahu, wafadu ala nabi sallallahu alaihi wasallam falamma aradu an yansarifu qalu ya rasu man ya ummuna qala aktharukum jam'an lil qur'an aw akhdhan lil qur'an falam yakun ahadun min al qawmi jama'a ma jama'atu jama'a ma jama'atu wa ana gulamu wa alayya shamlatul wannan hadisi wanda yake na Amr bin Salima yana nufin cewa tawaga sun zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam waqt shine a amil wuhud amil wuhud an yi shekara da wato an yi ta yin tawaga tawaga suna shigowa daga garuruwa saboda shekarun annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi tsayi ya haura shekara 60 abu ne sai jama'a suke kokarin zuwa su koyi addini kai tsaye daga bakinsa sallallahu alaihi wasallam sai su zo su ce yaya ake kaza meye kaza yaya kaza duk sai koya musu kawai cikin kwanaki abubuwa daban-daban kawai in kun yi kaza in kun yi kaza in zakan auna abu ne kawai gashi nan in kun sa wannan shi za ku yi kaza kawai an gama sallah kuma ya yi sallah suna gani kuma suna sallah tare da shi iya kwanakin da za su su sun ga sallansa alwala su kewaye su ga yadda na sallallahu alaihi wasallam ya yi wala duk wani abu na ibada sai ga gaba ɗaya sun san shi kawai a aikace cikin ƙaramin lokaci to an yi wani amul wufud wato shekaran da tawaga suka rinka zuwa daga daga wajen madina daga ƙauyuka daga garuruwa suna ta zuwa suna koyan addini a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam to amr bin salima shi ma yana daga cikin waqt ya daga cikin wata tawaga da ta taho wani group din jama'a da suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam wafadu ala nabi sallallahu alaihi wasallam shi da jama'arsa sun yi tawaga suka yi gungu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam falamma aradu an yansarihu bayan sun zauna sun koyi abin da za su koya na addini abinan kamar yadda eh, su malik ibn al-huwairis radiyallahu anhu shi ma haka suka zo suka koya zuwa daga gare su shi yasa da abu ne eh, yake cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimci wasu daga cikinsu sun fara shaukin gida inda sun ɗanyi kwanaki kusan kwana goma sha bakwai a bisa kaulin wasu malamai to sai wasu ga koma gaba ɗaya shaukin gida suke yi abu ne kagafa sun je gurin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma sun kuma suna shugin gida to ma'ana yawanci duk abu idan mutum ya cimma burinsa ko ya je guri ko ya mai to da ya gama abin da zai sai ga gaba daya yanzu kuma hankalinsa ya koma gida wannan kuma tsari ne na Allah subhanahu wataala yadda yi wa mutane ba don haka ba da an kasa zama a wasu gurare amma ga mutum ya shigo cikin birni kun gama abuna amma ba in yamma ta yi to ya kada abun hawansa ko kuma kawai ya kama hanya banda sauri ya kuma can kawai ba ruwansa da lantarki da ruwan famfo da waye duk na ba ruwansa Allah Allah ke kuma don cin yanzu masa kwanciyar hankali kai kuma yanzu da za ka yi ka kauye kai kuma daga magariba sai kawai tunani kake yadda za a kwana cikin sauro da ko wani abu makamancin haka da kowa da yadda Allah ya ajiye shi don sai Allah ya kore masa zaman can nabi sallallahu alaihi sallam lokacin da suka yi hijira zuwa madina ai sahabbai da suka so matinanin makka sai da suka rinka wani irin zazzabi suka rinka zazzabi saboda kawai suna shogin gida ya ya sun yi hijira tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi ta rashin lafiya sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka addu'a ina cewa ya Allah Allahumma habib ilayna al-Madina kama ahbabta ilayna al-Makkah aw kama qala sallallahu alaihi wasallam kama ahbabta ilayna Makkah Makkah al-Mukarram ya Allah ka sanya son Madina a zuciyarmu kamar yadda ka sanya son Makka a zuciyarmu sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tayawaita wannan addu'a har tukunna su ya ya kwanta amma ba ka suna ta zazzabi bayan sun yi hijira kuma hankalin su ya dawo gida to yaushe mutum ya yi irin wannan yana faruwa daga lokacin da suka zo suka gama zama a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam falamma aradu an yansarifu ta lokacin da suka yi nufin komawa gida za su tafi su bar a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam su koma gidajensu ko garuruwansu qalu ya rasulullah sai suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man ya ummuna a duk lokacin da zamu yi sallah waye ya kamata ya zama mana limami qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu aqra'ukum jam'an lil qur'an wanda ya fi ku tara alqur'ani mana ya fi ku yawan karatun qur'ani au akhdan lil qur'an wanda ya fi ku rikan ilimin ƙura'ani ce fi cancanta ya zama limamin to abu sarara ce falam a haɗin min alqawmi jama'a ma jama'a? duk cikin taron babu wanda ya tara yawan ƙura'anin da ni na tara yace faqaddamu sai suka ci gaba da gabatar da ni sallah wa ana gulamun alhali ina yaro ba kai mafarki ba wa alayya shambatu li a lokacin yace yana da wato yarintansa da ɗan shambansa da yake sanye da shi a jikinsa kamar abu rika kai haka yace ya ce fama shahittu majma'an min jazmin illa kuntu imamu ce ban halarci wani taro a cikin wannan tafiyar da ake yi ko kuma a cikin wannan jama'ar da muke rayuwa ba duk inda na zo wani taro kawai babu wani taro da na taɓa zuwa a face ni ne nake musulmanci wa kuntu usalli ala jana'izihim kuma na kasance ni ne nake sallawa janazansu idan an yi rasuwa ila yau mina hada har zuwa yau din nan a lokacin da yake bada bayani to kaga a shahid da abin da ya gabata a ɗazu a matsalan da ta gabata shine wa kuntu usalli ala jana'izim saboda shine limamin su a ko'ina ya ce ko inda ya je wani taro shi yake musulmanci to shin wannan zai zamanto limami yaro wanda yake bai kai mafarki ba ya zama limami ga mutane ko kuma yaya akwai bayanin malamai a nan da kuma saɓanin malamai mana yaro karami zai iya zama limamin mutane a gabatar da yaro karami wanda bai isa abunan bai isa mafarki ba sannan kuma ya zamanto shi ne limamin mutane a lokacin da za su yi eh, sallah wani akwai eh, bayanai malamai fuka ha sun yi ta maganganu tare da kafa hujjoji da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan hadisin da sauran wasu hadisai wanda insha Allah ta'ala eh, za a yi bayani a kansu a tagaice idan Allah ya samu na rayu lokaci na gaba ah, Eh, da ƙarin bayani akan wannan hadisi din da sauran hadisin da malamai suka kafa hujja da abubuwan da mazahib suka tafi akai eh, masabobi suka tafi akai na abin da shine yafi eh, abun nan wasu sun kafa hujjoji da wasu hadisai suka yi bayanai waɗanda zai warware wa mutane fahimta din wasu suna ganin wannan ya taƙaita ga shi saboda halin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya lura na wannan mutane zai wasu bayani wanda suka yi ta yi wallahu ta'ala ala sha Allah nuna raye za mu shiga daga inda muka tsaya lokacin da muka abunan eh, muka je darasi na gaba da ala اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد don neman aiki yarda ba da nasara wanda iyalin suke da juna Allah ya soke su lafiya ya wasu zuriya bayi wanda ba su da lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya waɗanda suke neman jari Allah ya ba su jari mai albarka wadda take da uzuri ko na firgita muna fatan Allah ya yi wadda yake cikin wani hali matsananci muna fatan Allah subhanahu Wata lafi da shi dukan tsanani da jama'a wasu suke ciki ko mafiya yawa Allah subhanahu Wata lafi yayi. da kama na ƙarshen abubuwan da suke gudana na tashin farashin kaya da rashin tsaro da yanayi mai ban tsoro da firgici Allah ya kama na ƙarshen su Allah ya tabbatar mana da alkhairi da walwala da rayuwa mai albarka duniya da lahira iyayenmu Allah ya gafarta musu Allah ya yafe musu kakanninmu Allah ya fassara musu ya yafe musu ya fassara musu sun su Allah ya shirye da mu shirye da zuriyarmu da iyalanmu tabbatar da mu bisa shirya sanya alkur'ani ya zama hujja gare mu duniya da lahira اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد shugabanninmu Allah ya ba su nasara wajen ayyuka na gari duk abinda za su yi na gari wanda zai zama alkhairi gare mu Allah ya taimake su abinda za su yi ba daidai ba Allah ya hana su aiwatarwa inna Allah ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadid وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك